Kai, wai waye yake min buruntu ka dan Allah? Bacci nake ji wallahi. Allah ya baki haƙuri, Allah ya baki haƙuri ya kwai, ni ba na neman tashin hankali da ke. kwai kuma? Ka za ka ɗauke ni kenan ‘yar wahala? A'a, ba haka nake nufi ba. Duk abin da ka ji an ce masa kwai, to abu ne da ake ririta ake lallashinsa, ake tarerayarsa. kin san ina mugun ji da ki ba na san abin da zai bata miki rai ni dai kuma menene dan Allah ne ka kyale ni kaga bacci nake ji ina ta so ne bacci tun ɗazu ga hana ni ga bala'in yunwa da yake damuna da zan yi baccin ma da na samu sauki Allah ya baki hakuri Allah ya baki hakuri ah, ni ma dai bari in shiga in watsa ruwa yanzu sai in ga me za a sai a san abin da za a yi ba zai gagara ba insha Allah can ROH24 on demand